fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma si kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ni zahra aminu fage zan gabatar da shirin duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala a yau 27 ga watan fabrairu na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan kishiyoyi namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu a kan wannan batu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu za mu fara ne da zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana inda za su tattauna akan matsalolin kishiyoyi da yadda za a samu maslaha. To 'yan aji barkamu da sake saduwa da ku. Yau za mu tattauna ne akan yadda za a zauna wato kishiyoyi su zauna a cikin gidansu lafiya lau. Hmm, yaushe ku da ku ji an ce an zauna lafiya. shi ma mijin yaushe rabon ku da ji an ce an yi auren nan ne ba tare da tashin hankali ba to yau za mu ba da shawarwari akan yadda za a zauna lafiya sun kalau mutum ya ƙara aure tun daga ɗaya biyu har zuwa uku ya kuma zauna samul ana lailayarsa ku ji sirrin daga bakin wa'inda muka gayyata a cikin ajin nan namu muna da malam adamu muhammad gumi wanda yake shi da ne da zai ba mu irin dabarun da ake amfani da shi wurin zaman mace fiye da ɗaya za a ba wa 'yan mata sirrikan yadda zaki shiga cikin gidan mai mata ke ma uwar gida za a baki sirrin yadda zaki zauna da kishiya a cikin ajin namu akwai adamu muhammad gumi karima ma'azu abdulsalam fatima abdullahi da kuma muhammad adam barkanku da zuwa al'ada ce a kasar hausa wanda aka sani tun tale-tale an san da cewa duk wani baki dan afirka bai cika zama da mace guda ɗaya ba al'adar mu mazaje suna zama fiye da mace ɗaya kuma akan zauna lafiya duk da yake ba a rasa ɗan nono a riga in ji malam bahaushe to ya kai ga an zo da wannan zamanin inda abin ya fara gagara kullum akwai labarin da zaka samu na game da wani abu da ya faru na zaman kishiyoyi ya Allah uwar gida ce ta yi wa amarya ko amarya ce ta yi wa uwar gida ko kuma su ne matan suka yi wa mijin ina ne matsalar take yaya zaman yake kuma ya zamu gyara to jama'an gida assalamu alaikum kamar yadda bayani gabata hakikan batun zamantakewa aure mace daya ko biyu ba sabu abu bane gare mu na arewa amma kai ta faɗa ta ce yanzu an samu matsala ba samun zaman lafiya kamar da me ya kawo wannan. kuma wani hanya za a biya samu zaman lafiya din to hanyoyi suna da yawa zamantakewan gida kowane gida suna da irin zaman da suke nasu na tarbiyya a gidansu idan ka aure mace daya biyu kowanne da ka aure gidansu tana tarbiyya daban da aka mata a gidansu daban ba zama tarbiyya zama daya to wannan kai ka hada su ka kawo gidan ka aje su kuma kai ne suke zama garashin ka to kai ne da wannan karatun zaka kalle su ka hada su guda biyu kowanne numfashi yana shi yana kuma tunanin sa daban da naka daban mutum ne mai tunani dan adam kuma ka azumta bai zama ka suke yi ko tunanin tunaninsa daban kai karan kanka wani zaka shi hajjin ka ba da son ka ba a hajjin ka kenan bakin ka kenan ina ga mutum ka mutane biyu abubuwa da suke faruwa kaɗan gwargwadon hali domin tunanin zaka yi daban na wani daban hakika mun sani a baya kaka samu mata hudu a gida ma amma ka kan lafiya da wani abu ko da akwai abu da yana boye ya rufe shi ba ya da wani bako shi ko har gane ko da matsala gidan nan to me yasa da ake zaunan zaman kuma mata da katuma ba wani kawo take shi da yawa ba sai ga wata ba iya katon ba amma ana mata aikin da tana shi amaliyan ba wai aiki na kafin ta iya ba amma aiki take aikata shi ina kuma baya shekarun baya muna yara shekaru 80 ko 70 karshen 70 za ga tsohuwa in dare za ga tana mata katu katuna ba katuna ba wani katun ba aya take da ba take ja ba to wani irin katu ake sai ka ana katun ana kan cewa ai katun eh, zaman kabari ya ake zamantakewa doko da zan tana mata bayani kama ba wai ma ta kanta musu ba amma sai ga an zo wuna an natsu a mm. zan ba take ina saboda darasin rayuwa take saboda ita batun ka ba aya take ba hadisi haka da zo wuna ta yi mata wani bayanin nan ku ga an zo wuna kuma tsip ta yi katun ba ka yanke aya ba amma da zaka zo ka duba kuma sai ga katun take ina ko aya ko ta ciki jama'a ba ana shi aikace ne ba na yin shi na kato ba ne to yanzu me a yanayin yadda kaga ana kewa a ina kake ganin laifukan suke fitowa daga wani bangare bangare ne laifi ba zai zama da daya ba zai zama kowai bangare ko laifi ba ce bangare maza ba ne ko ba bangare mata ne ba tarbiyyar namu ta zama abin ta zama yanzu bari da wajen fara wajen bangare na namiji ne kafin ta wajen matan <clears throat> hakika gida bai gyaro sai mai gida gyara gidansa idan ka zo kai mai gidan ka so gyara gidanka ka da mata biyu ko uku ne in ka ɗakin wancan ku hiran ku tsakanin ka ɗauki hiran wata kama wata. To. Ina mai gidan ke wani halin. Wato munafikin mata. daya daga cikin matsalolin da ake samu kenan wanda aka samu wani mm, mun ta zo da matan ka ka kwana wancan ɗakin ku hiran ku tsakanin ka ta kawar hira a wurin mm, kai ka laifin wannan ka dauki magana ka kama wannan to wannan na kawo zama lafiya in ka ɗakin wata wancan ma ka dauki magana ka kama mata kun hira tsakanin kawai tsakanin ka shi a wurin nan amma ɗauka wata magana na wata kawo wata a ɗakin wata yana kawo matsala ta bangaren maza namiji mai baki biyu yawa to wannan yana kawo yana kawo lafiyar zama gaskiya nuna da kewa wannan a gidansa yin da zama lafiya lau mutum ba ka magana wata ba ka kawo mota ba hilan su kanka bacin tsakanin ka wannan kuɗi tsakanin ka bace a wurin nan to in ka ɗauki wannan matakin ta samu zaman lafiya na biyu idan wata kanku magana wata a tsakanin su yi tsayi wanda ka kai namiji ne kai kaji dukansu ba wani ka tsoron a cikin su kai ka kashin ka su kai kashe da su kokari za ka yi ka haɗa su a yi bayani ke wancan kin kaza me gaskiya magana nan to idan kada kiwon mataki na gani insha Allah gidan ka zama lafiya da. Oh, wato in ta kawo maka ba wai ka shi a cikin cikin ka ba ka yanke hukunci ba kai bincike ai bincike wani gaskiya kira ta bayani a je dakin da ya zauna ba nan ba mutum ba boko karama domin ta kawo magana inda kama zan duka kana dakin wata ne na kwanan ka amma ta kawo magana wancan da take yata inda kai ne da zona ta zona wurin nan sai bayani kin ce kaza kin shiga me amma ka sa wata kuma ciki inda misalin su uku ne biyu na masa kanu ka kai ta uku na ciki ka kira guda biyu ka zo abin karma ta uku sannan magana to an karɓi wannan hanya shi ma na hanya ta biyu ina gama gida da gidan zama lafiya insha Allah wato a dinga bin ka'idojin zaman lafiya ba tare da daukan hukunci kai tsaye ba a mai ka dauka ayo ba zai ba zai mai ka dauka da kace kuma ba za ni za je kuma to an je na biyu akwai wani akwai yan karbi wannan hanya ta biyu a kan wannan eh, na uku har a cikin zaman dai idan har za a kiyaye wato maganganu suke shuka daga waje banda mana gida su ma mai gida zai kiyaye domin musa ban baka hira matanka ba ta baka ba labarin ki faruwa ba ai zama mai kyau yake zaka hira mata ta gama maka magana ki faruwa wato a ja matan a jiki kwarai gaske ka zana ka matanka ja ta a jiki kuna hira har da ta gama ka a gidan su wancin ma kaza wato idan kai aure mm. ka ƙara aure mm. kar ka share wanda suke gida ka ce amarya ce a lokacin lokacin ta ne kowannen su kenan a basu lokacin su kowane kowane lokaci a yi za a kashe tashin hankali wadda shi za mai gida ka musulunci ya kai damar cewa idan mace ba zaura shiga kwanaki za ka mata in yarinya kawo daga kwanaki za ka mata ka dawo kuma raba kwana to idan ka bi wani tsarin ka gaba wani matsala ya ga kwanakin da ka bayar ba za a kwanakin da ka bayar in ka gama wani kwanaki nata na amarcin daga nan dawo kuma sai ka tambaye su domin wani haƙƙi ne na mata ba na haƙƙi namiji ba ne a kan kwanaki na kuke a dinga yi misali ka da mata biyu kwanata uku ba haƙƙin namiji ba ne su za ka tambaye su kwanan na kuke a dinga yi da ɗaya ne ko biyu ne suka ce ga suka ɗauka shi kenan kai ka bi ka abunka ya na su. to zan dawo gari ka ban tuntuɓi sauran abokan hirar da in ji karimatu kina jin bayanin da ya akan dalilan da yake ganin suka ɗan kawo uh, rashin zaman lafiya tsakanin ma'aurata kuma da eh, hanyoyin da yake tunanin za a bi ke yanzu ki mana bayani ne akan dalilan da ke ganin yake kawo tashin hankali a tsakanin kishiyoyi ko kuma tsakanin miji da mata idan zai kara aure don dai a samu a samu zama na wato gida irin wanda ba mace ɗaya ba a zauna lafiya ba tare da tashin hankali ba ke da aka karo miki kake tare hankali ke da kika shigo ke ma ki sa abin kai shi ma mijin ya samu natsuwar da yake bukata na karin auren Assalamu alaikum rahmatullah. To kamar yadda Malam Adam ya yi bayani abubuwan da suke kawo mana matsala a yanzu sabanin da da za ki ga mace hudu a cikin gida yaran ɗakin wannan ba kya bambance yaran ɗakin wannan su kansu ƴaƴan da aka haife su antibinta wallahi ba za ki gane su kansu ba sa gane cewa wace ce uwata wanda ta haife ni ba in sun tashi kawai in wannan tayo ta tura su ɗakin wancan a can za su yi rayuwa a can za su yi girma a can za su taso hmm. ba su in sun na ɗakin wancan sun taso a ɗakin wancan za su yi rayuwa sabanin yanzu kowa ya san mahaifiyar shi ya san daga ina aka samo shi hmm. eh, eh, yanzu an samu wannan matsalan to abinda nake ganin matsalan take faruwa kamar kin gada idan za a yi auren ma sai ki ga har ana sauran sati ɗaya ɗaura auren wa'inda su suke cikin gidan in ke kadai ne in ku biyu ne in ku uku ne ba a ma sanar muku za a karo amarya ba mm. kuna nan cikin natsuwan ku da kwanciyar ku sai dai kawai wata ma sai ana gobe ko jibi za a zo a sanar mata cewa to zan fa kara aure za ka kara aure eh zan kara aure shikenan an kara aure kin ga duk wasu fitintunu da ya kamata su biyo baya kafin daura auren an riga an kauda shi ba raini bane sirri ne kuma ana son sirri ana son sirri asiri ne ba a so saboda haka hakan zai kara ma mace natsuwa da kwanciyar hankali amma daga lokacin da namiji ya je ya fara neman aure a wani wuri yana zuwa gida sai ya zo ya baki labari ai ina neman aure daga nan ita kuma ta fara jin damuwa kullum cikin ɗarɗar take yaushe ne yaushe za a yi sabanin yanzu idan namiji yana neman aure an tabinta sai ki gani a gaban ki yake magana da budurwa saboda mun samu wani ci gaba ne na mai haƙar rijiya an samu wayoyi da sauransu zai zo yana magana da ita a gaban ki ko baki niyan yin kishi ba zaki kin ɗauko abinci kin kama miji kin zo kin aje kin zauna kina so ki dan taya shi fira ba take yake ba yana nan yana chatin da budurwan shi ta turo ya tura wata rana sai kina cikin bacci ne lafiyayye kina kusa da mijinki kina bayan shi sai ki ji wata ta kwala mai kira sha ɗayan dare ko sha biyun dare kila ma wani lalura ne da ya shafe ta can daban da ya kamata ta tuntuɓi iyayenta ba ta tuntuɓe su ba ita ta kira saurayinta ita mai saurayi sai ki ga zumbur ya tashi idan ma yana mutunta ki kenan mm. idan bai mutunta ki a gaban ki a kwance a kusa da ke zai yi magana in yana mutunta ki ne zaki ga ya tashi ya shiga bayi ko ya fita waje domin ya je ya yi magana da ita to me zai sa ni ko ba zan yi kishi ba me zai sa ba zan ji damuwa ba me zai sa ba zan fara tunanin cewa to tun fa bata shigo ba kenan na fara fuskantar irin wannan kalubalen to daga ran da ta zo yawa daga ran da ta zo me kenan yake shirin faruwa to duka ire-iren wa'annan abubuwan su ne suke kawo mana kishi yake kawo rashin kwanciyar hankali da zaman lafiya sannan kuma lokacin da za a kawo ta za a fara karanta mata to kishi ya fa in kin shiga akwai matsala kullum abin da ake karanta ma wacce za ta yi aure budurwa to ita ba kishiyanta cikin matsala ne kullum ba za a taba karanta mata alkhairin da ke cikin kishiya kuma ba a karantar da ita cewa shi fa auren nan ibada ne yanzu kuma ibada za ki je ki shi kuma ibada dama aljanna ba a tamanta da sauki ko duniya za a nema ba za a same ta da sauki ba balle aljanna to ba za a karantar da ita wannan ba abin da za a karantar da ita kawai shine idan kin je ki karance ta in ta ce ku ci abinci tare kar ki ci tare domin kila kar ta miki sihiri an riga an gama cusa mata munanan dabi'u kafin ta zo to da shirin ta ta zo ke kuma uwar gida da kike cikin gida gida kafin ta zo a ce to yaran zamanin nan da kike kallon su kina raina shekarun su yanzu za ta zo ta hambara gwamnatin ke ta ce na fara gani tunda yanzu haka da ta kira shi waya jikin shi na rawa chatting yake yi da ita baya saurare na sai a ce to kin ga daya kenan mm. sai a ce mata to da haka sai kin tashi tsaye ke ma kin abun nan ba raini kai ki sakan mata fuska alhalin kuma mu kullum muna ba da shawarwari an tabbata cewa idan aka auro miki yarinya ki rungume ta kamar dan da kika haifa domin in ke ne zaki jawo ta ta girmama ki sai ta girmama ki kuma ke ce zaki nuna mata kar ta girmama ki sai kuma ki ga bata girmama ki din ba to ke an zo an miki hudu ba an cewa ki sakan mata fuska saboda kar ta raina ki to a zo kin ki sakan mata fuska mijin da ya kawo ta ya fita ke da take dan sa rai ta dan yi hira da ke ta ji daɗi kin ki me yasa saboda kishi saboda an gaya miki cewa ku sakan mata fuska ta raina ku to duka ire-iren wa'annan abubuwan shine yake kawo mana matsaloli a wannan zamanin a zamanin da kamar yadda malam adam ya fada ba su san karatun addini ba yanzu ko karatun addini ya watsa amma ba ma aiki da karatun da ko ba a san karatun addini ba amma da an ce abu kaza ba kyau abu kaza ba kyau sai ki mace ta rike shi kam tana bin shi sau da kafa yanzu ko an san addinin amma sai a sa kafa a hambare ba a aiki da abin da aka karanta hmm, wannan dai gona ta kuce Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Fati, duk maganganun da aka yi an nuna cewa kukan samu kanku a cikin matsalar ne yayin da namiji ya fara nuna cewa akwai bambanci tsakanin wance da wance. Ma'ana akwai mowa akwai bora. Shi ke kawowa. To ke yanzu a naki tunanin menene mace za ta yi idan ta lura da cewa ga matsayinta a wurin miji ya Allah ita ce mowar ko kuma ita ce bora don ta sama ma kanta zaman lafiya a irin wannan aure da ta riga ta san cewa ba mafita a cikinsa ma'ana dole ne a zama da kishiya kamar wani mawaki na cewa zama da kishiya tilas ne ba don matan na so ba kamar yadda hajiya karimatu ta yi magana matsalolin da muke samu a cikin auratayyarmu yadda ake kawo kishiya da kowa yake tsoron shi to za mu faɗa muku ba koyaushe dai ake samun waɗannan matsalolin ba idan kika ga hankalin mijinki yana ɗaukewa to akwai wasu abubuwa da za ki yi to na ɗaya dai kamu mu sa mu ranmu kamar akwai wanda ta zo cutar da mu Shi ne magana idan har kika sa ranki wannan ta zo cutar da ni ne to har abada ba za a yi ta zaman lafiya ba kin dinga zargi kenan duk abin da za ta yi kina zargin ta ko abinci ne ko ruwa ta ne ko ma menene zaki ce da ta zo miki da wani abu ne kissa ne take hada miki to idan muna so mu zauna tare dole mu buɗe zuciyarmu mu samu natsuwa a cikin zuciyarmu duk abin da ɗaya ta yi baka gamsu ba ko ta yi miki laifi yana yana da kyau ka fito ka gaya wa me shi a'a ki min wannan abu ban ji daɗin shi ba don Allah mu gyara mu zauna ko wajen zaman yara ne ma ko wannan ta bugi dan wane ko wancan ta bugi dan wane a'a mu ɗauke shi kamar tarbiyya ne muke koya ma yaran mu so mu zauna tare ba tare da ana munafuntan juna ba idan kin ga duka abin da za mu yi mu yi shi tsakaninmu da Allah shi zai kawo natsuwa tare da mijin ma da kuma tare idan mun zauna mun ci abinci mu yi bismillah mu san yadda za mu ci abinci kowa yana kallon juna ba tare da wani fargaba tare da shi ba. To baiwa Allah in ke ce muwa wato ke ce ta gaban goshen mijin ya za a yi ki zauna da sauran kishiyoyin ki wanda kike ganin ya fifita ki. Ai idan mace ta nuna ma kaman an fi fifita ta to shine yake kawo wannan um, anonymity wato gaba eh gaba eh, to ke ma ya kamata ba sai ta nuna ba ta daina ta daina nuna cewa miji yana santa ta tsugunar da kanta a ɗaki ki nuna amma a gaban ita ɗayar matan kar ki nuna shine zai kawo zaman lafiya a tsakaninku yawanci kuma mata saboda miji yana nuna musu so to a gaban koma menene duk abin da ya faru tsakaninta da miji idan miji ya zo ya musguna ma ɗaya bai kamata ita ainihi wanda ake santa a gida tana dariya ko tana jin daɗi ko da ma za ki ma kirki ki koma ɗaki ki yi dariyanki bai kamata kina nuna ma ɗayan ai tun da an zo an miki fada ni ce a saman gida bai kamata ba hmm. so za a samu wannan zaman lafiya hmm. kuma yana da kyau ko da an yi fada a gabanki ya kamata ki samu dai ki zama mai kece mai sulhun gidan ki je wajen miji shi ma da kanshi ki gaya mashi ya kamata mu yi haƙuri da mu ita ma ki je ki bata baki ba dan ma ko da ba kya so ki bada bakin to ya kamata ki je ki bada baki ta yi eh, ko kuka take yi ki bata haƙuri sai a samu a sasanta magana sai ki daya a yanda abin nan yake kowace tana neman ta cikin duniyan wata kowace tana son ta ga ɗayan ta fita kina tunani akwai wata mace da za ta je ta bada haƙuri idan ta ga shi ta mijin na wulakanta ta ba lokacin murna da jin daɗin ku kenan ba to ita ma ta sa a cikin ranta bulalan da ta daki wancan yana iya da kan ita ma so namiji shi yana caccanzawa ne a kowane lokaci kamar a yake so matan mu yanzu duka mu mata mu samu dai auren mu ya dinga tafiya yadda ya kamata. Kawaran tambaye ki ina tambaye ki ke a matsayin gida wanda take da kishiyoyi in ke ci misali wani dabara kike na ganin cewa kin samu natsuwa a gidanki ba tare da kin samu tashin hankali ba. na farko dai idan ina so in samu natsuwa a gidan gidan miji bai kamata ina shiga hurumin wata ba saboda haka bakin mantawa kike suna nan ko yawa ina mantawa suna nan. idan kuma Allah ma yayi kina yin aiki kina fita to za ki ma manta da abin da yake faruwa a cikin gidanki sai kin dawo idan kika dawo ki yi abin da ya kamata gaisuwa ne ku gaisa bai kamata ki je wajen ta ba kina shishige mata ai garin shishige wannan shine ake sa bambancin ku da matan da shine ku matan yanzu in za a zauna lafiya sai dai kowa ta kama gaban ta kenan shine gaskiyar magana mm. kowa ya kama gaban shi amma bai hana bai hana a yi magana a gaisa ba saboda idan kika shishige mata da yawa to maganganun da kika zo kina faɗa shi za ta canza ta maida mashi sa'an na a zo a dinga samun matsala kowa iya Yawwa kowa ya san abin da ya kamata ya faɗa a gaban wani da wani. Idan ma ya baki wani abu ne ki yi shiru saboda baki sani ba ko an bata. Hmm. Kar ki zo ki faɗa wannan mijina ya bani dubu ɗari. Sai ta ga ita ma ba a bata ba. to ya aka yi an yi abu a sirri ita kuma ta zo garin ta je ta yi mata shishigi ga mm. gashi ta je ta faɗa shi kuma gashi yana dawowa faɗa sai ta kaure to bai kamata ba. To da alama dai akwai matsalar da ake fuskanta na munafukin mata. Malam kai ka fara mana bayani akan yadda da zamantakewa take sai kuma ga yadda kuma yanzu abin ya riga ya canza. Kuma a inda ka ji sauran matan sun yi nasu tsokacin sun nuna cewa akwai matsalar sun fi ganin matsalar ne daga wurin miji ya fi yawa. saboda kamar yadda kai ma ka faɗa in an samu zaman lafiya a gida miji ne in ana samun akasi ma shi ma daga bangaren sani muhammad adamu matan ka gurin hudu ko? Gide. Au biyu. To sauran suna nan kan hanya? Suna kan hanya. To ya kake da mata biyu don an ce abun da akwai bambanci da mai mata daya. Mm, Tunda kun ce wai mai mata daya kamar mai toci da ne. Eh, da ka san fitillar best haka yake. To. Ni mace biyu ya fi samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a kan mace ɗaya. To, to ba gaya mana sirri. Abin sirri ne. Ya kake cin riban abin ba tare da an samu tashin hankali ba. Zama da mace biyu yana da daɗi, amma abin kamawa take. so ya kai ka zauna da su wani irin dabaru kake yi na ganin cewa ka kaucewa zama munafikin mata ko ko abin da kake aikatawa kenan a ina kai ma sai ka dan hada dan gishiri da niyan a ina ko ce ina zaune lafiya da ita zaune din ba tare da an samu tashin hankali wannan ta babbake wannan ba hmm. wannan ta soka ma wani wuka suna zaune lafiya ya kasan ya da kanwa haka suke zo ko dai da yake ba gidansu ɗaya ba ko ce bangare ko ce gidanta da ba. To wato sirri na farko shine ka raba gidan. Na raba tsakanin gala Allah. Kowace na ba ta haƙinta na yanayin zamantakewa da kuma irin amanar da na ɗauko a gaban iyayenta na ce na ɗauki nauyin amanar ta kowace ta yi karatunta ina raba masu gida saboda in samu zaman lafiya tsakaninsu saboda kazantar da baka gani ba aka ce tsafta ce ita wannan tana bani nata kulawa daidai gwargwado ita ba wannan tana yakacin kokarinta kowa na kokarinta ta burge ni tsakani mm. ga Allah saboda bana ɗauka magana wannan in kai ma wannan Oh. kowace yau ko abu na fita na gani a waje na ci zan so shi leda biyu nake yi wannan ganata ko ba gidanki nake ba mm. haka nake zan kai ma wannan zan kai ma wannan idan wannan ta bugon wa ne ina sa recharge card zan tura mata ita ma wacce ba tambaye ni ba zan tura mata in wani ta ce min ina so in sha ice cream zan so mata ita ma wannan zan saya zan kai mata daidai da yawan 'ya'yanta mm. wanda zai ishe su ita da 'ya'yanta. A wato ka tashi ce fa nan kenan ba mm. kawai biyu kake siye kwara biyu kowa ta dauka ba kana duba yawan 'ya'yan da mutum yake da shi kenan kafin ka yi musu kasafi yawa haka ya kamata dama haka nake yi daidai yawan ki yawan zira'aki waɗanda ke kula da su ita mm. wannan danta ɗaya da mai aiki da sauransu daidai irin nata ina mata in kai musu amma duk abin da na sai ma wannan zan saya sai dai yawan ba zai zama ɗaya ba abin da nake musu kenan amma duk yau kaga kenan babu korafi a babu tsakanin ga Allah ba mu samu wannan korafi dangane da su ina yakacin kokari na kuma ina haɗa kansu suna waya da juna suna gaisa da juna haka muke tafiya da su muna zaune lafiya ba wani matsala da ke fuskanta ta tare da su sannan yaran kuma ina iya kokarin in haɗa kansu makaranta in za su ta wannan za ta biyo ta ɗauke su ta kai su makaranta in za su taso ta wannan in ta taso daga wajen aiki ta biyo ta ɗauke su su zauna gidanta in lasin ya zo ya gama magana na yi ya koma sauran su koma inda suke abinda nake musu kenan su ma sauran da suke hanya muke tunanin Allah ya da 2023 ina za mu je extra level in Allah yadda. Au to kai ma. In Allah ya Dama next level. Yawwa yanzu extra level zai je. Eh. Yawwa. Dama ki san. Extra level kenan mun biyun zaka kwaso a A guda ɗaya za yi. To ɗaya ce kawai. Ɗaya ce sai nan gaba can gaba kuma sai a ƙara jawo ɗaya kin ga an kulle kofa kenan. An kulle. An kulle shi ke sai a hakura. To Allah ya ce ma. Amin. an ce daɗin zama ki eh. sa a ce da miji baba ina ganin abin ya maka daɗi shi sa kake son ƙara ƙaruwa ah, gaskiya ne da an banka maka wuta a ah, da ba zan ƙara ba zuba maka fetur eh da yanzu na yi ba shaƙe maka wuya a ah, da yanzu na ware ba ku ƙara jin labari na kalimata kina da jin abin da ke faɗa kan yadda yake amfani da nashi dabara wurin ganin cewa an zauna lafiya a gidansa dabara ce wanda suke ganin zai aiki a gidaje to kamar yadda na faɗa dama tun farko rikici na gida yana faruwa ne daga wurin mai gida kuma rashin rikicin yana faruwa ne daga gare su dama su suke kawo rikicin kuma su suke sulhu da hannunsu kuma kamar yadda ya faɗa wannan dabaran dama ita ce kuma zo sallallahu alaihi wasallam da yayi auren shi kin ga bai sa mata wuri ɗaya ba an karkasa wannan tana nan wannan tana nan kuma kowa ba ta ganin kowa dalili da haka ya sa an dan samu zaman lafiya sai dai kishi irin wanda ba a rasa ba mm. saboda haka duk wani namiji da zai tara mata ya kange bakin shi daga ɗiban magana daga nan zuwa nan sannan kuma aka raba musu wuri ba ruwan wancan da wannan sannan kuma ya yi adalci a tsakanin su to za a kiga an zauna lafiya ya ɗibo 'ya'yan gidan can ya kai nan ya wannan nan ya kai can mm, sai kiga su ma kansu eh 'ya'yan su ma sun shaku da junan su sabanin yanzu wasu ki suna tsallan ganin juna sabanin yanzu zaki ga wata fata tana rikici sai ki jana ce ni ban taba ganin ta ba ta taba gani na ba wannan ba alkhairi bane mm. ina jan hankali ga maza kar su taba yarda a cikin gidansa haka ya faru za su iya mutuwa su bar lalura domin 'ya'yan wancan ba su san na wannan ba wani ma har ya haɗu da ɗan uwan shi ubansa ɗaya amma bai san shi ba. to yanzu duk laifin da miji ya miki ko laifin da abokiyar zama idan ta miki laifi bai kamata ana sa yara a cikin al'amarin faɗan cikin gida ba idan abokiyar zaman ki ta miki laifi kar ki sa ko ki dinga jin haushin 'ya'yanta da mu mata muna da wannan abun za ki ga uwar gida ta miki laifi za ki ɗauko 'ya'yanta ko za ki musu wani duka ko wani abu bai kamata ba so ya kamata wallahi gashi nan dai muna kallo dai a social media ana sakawa za a ɗauki ɗan wani a sashi ciko cikin ruwan zafi saboda duk alamun kishin mace ne to duk abin da za mu yi mu tabbatar don allah mutane kada a taɓa sa yara a cikin malam ku ne tsofaffin hannu to batun raba gida ni ba zan ce raba gida shine ke kawo zama alheri ya lafiya a zama ta kyau mata ba shi raba gida ya danganta daga samun mai gida amma zaman lafiya gida ya tsakanin kai mai gida da iyalinka na ki zamu zaman lafiya abin da za mu zauna lafiya mu kyautata ma iyalinmu wani za ki ga magidanci ne gashi ya tara mace ɗaya biyu uku bai san cin su ba bai san shan su ba bai san komi ba ya ɗauko ya ɓarzo masara ya zo jibge masu ya ɗauko da ya zibge ya so kuka ya zo jibge bai kara ba su komi shi ke rika ganin shi wajen mai shayi a fashe mashi kwai da ti ya sha ya koshi ya koma gida ga abinci ya ce ya koshi ƴaƴan nan ga nan ba zuwa makaranta ba su zuwa islamiyya ba su zuwa boko ga su nan a gari yau ka gan su nan sun shiga wannan lungu sun shiga sako shi muke ta gani yanzu kullun ka fita sun haɗu da ɗan wani an koya masu shaye-shaye ɗauke-ɗauke kai kana nan sai an magana kana bugun gaji ai na goma ai na ishirin ai na talatin wai a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce mana mu hayyafa zai alfahari da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai alfahari da dan banza ba jama'a masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a madadin waɗanda kwa ji da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya. ba za su bari